a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa Madina wanda kuma shi ne mafi na sha shida ga watan shida shekara ta dubu da biyar miladiyya don ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka a ahkamul jana'iz yau kuma shi ne darasi na darasi na bakwai dan kuma ta matashin maganar da muke ciki ma ya ji ko ana a karibul mai abin da ya zama wajibi dangi na mamaci su aiwatar lokacin mutuwar ɗan'uwansu na farko ya zama wajibi su yi haƙuri kamar yadda muka karanta sannan kuma da eh, ya zama wajibi su yi istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa aslih li khayran minha yau kuma za mu tashi cewa wala yunafi sabra an tamtani al mar'atu min az-zinati kulliha بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على ثلاثة أيام إلا على زوجها فتحد أربعة أشهر وعشرة لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يهم لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ثم دخلت على زينب وبنت جهل هي توفي أخوها فجاءت بطين فمرت ثم قال ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكرت الحديث وذكرت الحديث وذكرت الحديث أخرجه البخاري جميل مالك ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها بايا تنكر karo da hukuri تهدد زين أدو daga yin rashin yin adanta wannan bai ci karo da yin hakuri ba shi hakuri din daban dan karo ne sai a ah, to dan me za a ce idan mace an yi mata mutuwa kar ta yi ado sannan kuma a baya an ce wajibi ta yi hakuri to tunda rashin yin ado daidai shi da rashin yin hakuri ke sai malai ce ba tun karo da juna shine ma'anan wala fi sabara an tamtani mar'atu min az-zinati kulliha baya tun karo da hakuri idan mace ta hannu daga yin ado gaba ɗayan ado kowane irin ado hidadan ala wafati waladiha aw ghairihi hidadan dan yin takaba ala wafati waladiha bisa ga mutuwar danta aw ghairihi ko wani da kamar mahaifinta ko wanta ko kaninta ko yatta ko kanwata idza lam tazid ala thalathati ayyam in bata kara akan kwana uku ba illa ala zawjiha sai fa ga mijinta fatahidda arba'ata ashhurin wa ashra za ta yi ta kaba ta tsawon wata hudu da kwana goma li hadisi zainab binti abi salama saboda hadisin zainab yar abu salma qalat tace دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم na shiga wajen ummu habiba matar annabi tana da aminci tabbata gare shi da iyalan gidansa fa qalat sai ta ce sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tana da aminci tabbata da iyalan gidansa yana cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir ba shi halatta ga matar da ta imani da Allah da ranar karshe an tahidda ala mayyitin ta yi ta kaba ga wani mamaci fauka salafin sama da kwana uku illa ala zaujin sai fa akan miji arba'ata ashhurin wa ashra za ta yi wata hudu da kwana goma ثم دخلت على زينب بنت جحش تتي سنن سي نشيغا وجن زينب بنت جحش حين توفي اخوها yayin da ɗan uwanta ya rasu fadat bi sai ta sa a kawo mata turare famassat sai ta shafa turaren a jikinta sun maƙalar sannan ta ce mali bi tsibi min haja wallahi ba da buƙatan turare غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول sai dai kawai na ji manzon Allah tsira da mun tabbata gare shi yana cewa fa zakarat al hadith sai ta ambaci wancan hadisi la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra sai ta ambaci wannan hadisi kamar yadda hadisi ya a cikin littafin sa abinda wannan hadisi ke nuna wa mace tana yin takaba iri biyu akwai karamar takaba akwai babbar takaba karamar takaba ita ce tsawon kwana uku babbar takaba tsawon tsawon wata hudu da kwana goma babbar takaba ana yin ta ne dan miji kadai yayin da mijinta ya mutu za ta yi babbar takaba amma karamar takaba ko tana iya yi dan mutuwar wani wanda ba miji ba cikin yan uwanta ko danta ko wanta ko kaninta ko yayyarta ko kanwata ya halatta sai takaba tsawon kwana uku sanadiyar mutuwar wani wanda yake ba muɗi ba amma in miji ne sai ta wata hudu da kwana goma ina fatan mun fahimci wannan to menene ta kaba abinda ake nufi da dama ta kaba din alhidad a larabci akan ce hadda ko haddat tafuddu hidadan alhidad ta kaba haddad ta yi ta kaba fuddu tana yin ta kaba ko ta hiddu lokacin da kace haddad. to mudari din sa ko ya zanto min babu yaf'ulu ko ya zanto min babu yaf'ilu ma'ana ko ka ce tahuddu ko ka ce hiddu kaiwa ba kaiwa ha'un damma ko kai masa kasara wannan dai kenan a wani larabcin ka aitowa a haddad to lokacin mudari sai zanto hiddu ta yi tare da yin damma akan ta da yin kasra akan ha a haddad hiddu ya zama fi'ili ruba'i amma haddad tahuddu ko ta hiddu ya zama fi'ili thulathi to ya halatta wancan alarabci ya halatta kuma wannan alarabci din idan ka tafi karin hadisi sai ka ga wannan riwaya ta zo da shi a riwayar da ke gaban mu gurgurdan yadda aka rubuta a littafin fi'ilin daga hadda ta huddu ne haddat ta huddu ina fata mu fahimta wanda wannan shine ta kaba Al-Hidda shi shine ta kaba to abinda ake nufi ta kaba shine barin ado zuwa wani lokaci sananne mace ta ne sanci ado zuwa wani lokaci sananne shine muka ce idan babbar ta kaba ta ya zama ta hudu da kwana goma karamar ta kafa kuma kwana uku dabar ado zuwa wani lokaci sananne ma'ana ba za ta sanya kaya na ado ba a jikinta sannan ba za ta shafa man shafawa ko turare mai kanshi ba ba kuma za ta yi wanka da sabulu mai kanshi ba ba kuma za ta sanya kwalli ba ba kuma za ta yi kitso ko gyaran gashi ba ba kuma za ta yi lalle ta shafa kunshi a jikinta ba za ta yi wannan ba wannan shine ta kaba yayin da mace sun ne sanci daga waɗannan ababai ba ne sanci daga takaba don waɗannan su ne kwalliya ko kuma ado ko ƙawa domin ko abin da ya shafi tufafin ta ne kamar kaya ba za su sa kaya na ado ba sai dai ko abin da ya shafi jikinta kaga ba za ta yi ado ba dangane da abin da ya shafi turare ko man shafawa ko sabulu mai kanshi in za ta yi wanka sai ta yi wanka ba sabulu ko da wani sabulu wanda zai kawar da datti amma ba ya da kanshi in za ta sa man shafawa lokacin faso ba za ta sa man shafawa ba duk fason da ake ba za ta sa man shafawa ba ko da baya da kanci dan man shafawa ado ne dan yana sa fata ta yi kyau ko ta laushi ita kuma halin da suke cikin ta kaba ya ba za ta yi kunci ba ba za ta yi kitso ba ba za ta yi kwalli ba ko da kwalli ba za ta sa ba wannan shine ta kaba idan mutuwar wani wanda ba miji ba kwana uku idan mutuwar miji wata hudu da kwana goma har ba ta ashirin wa ashirin kamar da nassi na alqur'ani ya nuna sannan ana shiga ta kaba ne daga lokacin da aka ji labarin mutuwa ba tana jin labarin wane ya mutu sai su dubi jikinta in akwai kayan ado sai su je ta cire warwaro zobe sarka atamfa mai kyau lesi mai kyau duk sai ta cire sai ta sa kaya waɗanda ba na ado ba inda jan baki, da hoda a fuskarta duk sai ta wanke inda wani turare sai ta wanke duk wani abu mai kanci sai ta wanke sai ta sanya kayan da suke ba ya zo ba ballata to shi kenan ta shiga ta kaba har zuwa tsawon kwanakin da shari'a ta kidaya din wanda muka bayani idan kwanakin sun wuce kuma shikenan sai ta fara ado da ci gaba da sa waɗanda ababai da aka hana ta tufafi mai kyau da kwalli da kunshi da kitso da duk abin da za ta yi ba ta buƙatar wata ta zo ta shigar da ita ta kaba ba ta buƙatar wata ta fitar da ita daga ta kaba wannan duk al'ada shi kan ta mace ta kaba a ce sai waɗansu tsofaffin mata sun zo sun yi kaza sun yi kaza su ba ta wuka ba ta menene wannan al'ada ce da wani nau'i na maguzanci maguzanci bai halatta ba cikin addinin musulunci waɗanda suka yi wannan suka ga jahilci muna fatan Allah ya yi musu amma duk wanda ya yi to sai kiyaye lalle lalle mu bayar matan mu wannan karantarwa mu bai wa ƴaƴan mu wannan karantarwa su san cewa ga yadda abin yake cikin musulunci an gane wannan ko أخرجه البخاري فجاء من الأبد ولكنها إذا لم تجد إذا, إذا لم تحج على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء لوطنه منها وهو أفضل لها ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير كما وقع لأم سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما ولا بأس من أن أسوق هنا كلتهما في ذلك على وجهها لما فيها من الفوائد والإضرار والعبر. جميل. فقال أنس ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها. أما إذا ta ƙi yin ta kaba game da wanda ba miji ba dan ta yi mutu sai ba ta yi ta kaba ba ba ta daina ado ba ta cigaba da yin kwalle ta da adanta mahaifin ta yi mutu ta cigaba da kwalliya wanda kaninta wani dai wanda ba miji ba ba ta yi masa ta kaba ba amma ta yi yin ta kaba ne saboda mai irza'an lizzauj dan neman yadda mijinta dan tana gane idan ba ta yi kwalliya ba mijinta ba zai so ba mijinta yana son kwalliya yana sai idan cikin ado sai ta yi saboda ta ja hankalin mijinta wa qada'an li watarhi dan biya masa bukatar su shi mijin minha bukatar da yake da ita game da ita matar fa huwa afdal laha to mafi fifi a gare ta wato wannan sai nuna mana hukuncin ta ga miji ta sha ban hukuncin ta gaba ga wani miji domin ta kamar miji wannan dole ne ba makawa amma hukuncin ta ga miji wannan ba ba dole ne to lalle ta aikata sahabi tana da lada in ba ta yi ba kuma ba za ta yi ta yi zunubi ba sannan in ba ta yi ba dan kamar ta yi kwalliya ga wajen su wannan rashin yin ma ya fi alheri sama da yin ta kamar ta amma yau wace ce babar ta za ta mutu a ganta da hoda da jambaki ba a muna na mata zato ba ta bai kama kullum ciki take ma da mutuwar babar ta ina ba mai to wannan wato mu gane bambanci tsakanin takabar guda biyu kenan sai ce wa yurja lahum min wara'i zalika khairun katib idan ta yi ado din dan mijinta ba ta yi ta kabar ba saboda mutuwar wani wanda ba miji ba to ana fatan alkhairi mai yawa tattare da ita da mijin a sakamakon adam da ta yi dan mijin kama waka ali ummi sulaimin wa zawjiha kamar yadda haka ya faru a tarihi ga ummi sulaim da mijinta abi talha al-ansari shine abu talha al-ansari radiyallahu anhuma malaka wala ba'sa min an asuka huna khif babu laifi in koro maka wani nau'i eh, wato kissar su kissar ita ummu sulaim da mijinta abu talha fi zalika game da hakan adan da ta yi ta yin ta kaba tare da cewa ta yi rashi ala tuliha hadin da tsawon kissar ya kamata in kawo maka ita lima fiha min alfawaidi dan abin da ke cikin ta na fa'idoji masu yawa ko wanda suke alaka da fikihu ko wanda suke da alaka da aqida ko wanda suke da alaka da tarbiyya wal da wa'azi wal ibar da kuma izna da ya kamata a dauka cikin kissar to nan ga kisan nan zai kawo sai ka ba ka kisan tana da dan za ta kai shafi biyu ko na makamantan haka za mu bi ta fakara fakara gurgudan yadda wato za mu isar da sakon ga masu taurari amma ba za mu ce komai sun karkare ba amma dai mafi muhimmancin abin da ya kamata ya fito cikin kisan insha Allah zan yi kokari wajen sarki ya fito فقال انس رضي الله عنه في هذا الجبل قال مالك ابو انس لامراته ام سليم وهي ام انس ان هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك wato babudin kisar kenan anas san malik sai kana malik malik ya faɗa malik dan shine sa malik san shine babansa kana malik kana malik abu anas malik baban anas ya faɗa limar atihi ummu sulaim ga matarsa ummu sulaim wanda ita ce mahaifiyar shi anas din wa hiya ummu anas kaga ya kara bayani inna hadha ar-rajula shi malik yake ke saurara ki bi wannan mutum fa yana nufin annabi ya annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi yuharrimu al-khamra ya hana mutane sakar ya zo na haramta giya shi kuma malik yana ganin ba zai iya daina shan giya ba yana wannan magana a lokacin bai musulunta ba ita kuma ta riga ta musulunta dan a wannan lokacin ya halatta bayan mace ta musulunta ta daga wata zama karkashin mijinta kafiri ba haramta da haka ita ta musulunta tana tare da mijin ya ga abin ya dame sai cikin ga abin da nake gani dole in bar garin nan wannan mutumin nan kuma haram da giya yake ya ce ba za a ta giya ba shi kuma da ba zai yi dalilin giya ba talaka sai ya tafi yasa hatta ta sham har yaje kasar sham ya bar madina gaba daya ya tafi can kasar sham fa halaka hunak sai ya mutu a can fa jaa abu talha sai abu talha ya zo fa khataba ummu sulaim fa kallamahuma fi dhalik fa qalat ya aba talha ma mithluka yurad ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة لا يصلح لي أن أتزوجك da da Abu Talha ya zo fa khataba umma Sulaim sai ya nemi auren umma Sulaim shi Abu Talha kenan wato shi kaga bazawari ne kenan tunda wancan mijin ya tafi ya mutu a can mahaifin ana ya tafi can ya mutu a can bai musulunta ba ka yi mutu sai Abu Talha ya zo fa kallamaha yayi mata magana fi zalika game da haka wato maganar neman auren ta kenan fa qalat sai ta ce ya Abu Talha ya kai abu talha ma misluka yuraddu ba in ka ake mayar da shi ban yazo neman aure walakin naka mar'un kafir sai dai kai mutum ne kafiri wa ana mar'atun muslima ni ko musulma ce la yasluhu li an atazawwajaka bai dace gare ni ba in aure ka da kai kafiri ni kuma musulma wato wannan ya nuna ya zo ne bayan kuma daga bayan an haramta auren waɗanda ba wato kafiri ya auri musulma ko musulma ta ce za ta auri kafiri an riga an haramta da ayar wala tankiru musrikati hatta yu'min wala mutumma min khairu min musrikatin wala ajabatkum wala tunkiru musrikina hatta yu'minu wala abdu mu'minun khairun min musrikin walau ajabakum wato anan mulan kafiri wanda baya cikin ahlul kitab wato ita mace ba shi halatta kafiri ya aure ta ko yana cikin ahlul kitab yahudu nasara ko yana cikin musrikai amma shi namiji musulmi ya halatta ya auri matar da ba musulma ba in tana cikin yahudawa ko kirista amma bai halatta ba ya auri mabiya wani addinin da ba kiristanci ba yahudanci ba ina ba mun kun fahimta nan aya ta ce wala kan kiro musu kata hatta yumin ba shi halatta ko mazaje ko auro mushrikai mata mato masu addinin da ba kiristanci ba yahudanci ba har sai sun yi imani an fahimta ku dan wurin kuma wala tun kiro mushriki da hatta yuminu ba shi halatta ko waliyai ku aular wa mushrikai maza ƴaƴayenku har sai mushrikan sun yi imani ina ba dan bayyana to kaga amma ina aka kawo batun kuma musulmi namiji ya wa ahlul kitab wannan cikin suratul maida wa ta'amul ladina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lahum wal muhsanatu من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافرين ولا متخذي اقدان لفظ المحصنات انا نفي يا يا ودان ba ku yangi ba sannan mu waɗanda ba mazanata ba an gane ku ya halatta ku aure al-muhin almusulata daga cikin ahlul kitab wato wadda ya ce ba baiwa ba tsararriya wadda ta tsare kanta ba mazanaciya ba kirista wadda take da wannan sufofi ya halatta ka aure ta wannan ayar ce wannan yanzu ba magana auren kuke fifi ku gurin fifi ku ba amma bayanin makasudan mafahimci kinsa an gane ku. kasance irin ka inda dan abin duniya ne bai kamata ba in yazo neman aure a ne ba za a mai da shi ba to amma san ka shine kai kafiri ne kuma musulma dan haka bai baya baya inganci baya ingantuwa gare da aure irin ka sai sai me فقال ماذا تدمرك؟ قالت وما دمري؟ قال الصفراء والبيضاء قالت فإني لا أريد الصفراء ولا بيضاء islam منك الإسلام فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره قال فمن لي بذلك قال لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق ابو طلحه يلد النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في اصحابه فلما راه قال جاءكم ابو طلحه ذروه الاسلام بين عينيه فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت ام سليم فتزوجها على ذلك. abu talha ya ce ta ma za ka daharaki lafazin addaharu ana nufin zamani wadanda suka ce shekara ɗari wadanda suka ce shekara dubu wadanda suka ce dubu ɗari wadanda suka ce daga duniya farkon da za a karfe su ne addaharu yau da gobe shi ne addaharu shi ya sa kafarai wadanda suka kafarai kira addahariyun wadanda suke cewa in hiya illa hayatul dunya namutu wa wani wa ma yamutuna illa dahar wato ba wani yau da gobe amma ba ne ke daukar rai ko ya a yau da gobe kuma ke sa a mutu to addahar lafazin dai yana daukar a larabci zamani gaba daya sannan abin da kake so a zuci sai ya da ma za ka daharki wannan ba shine abin da kike bukata ba wai yanzu musulmi wannan ba shi ne manufar ki bata zuciya ke dai akwai wani abun a zuci kana sai ce wa ma da hari to menene manufata in ba musulunci ba Kana as-safra wal bayda yace ruwan dorowa da kuma farakal idan sun ce ruwan dorowa suna nufin azur zinari farakal suna nufin azurfa ita kudi duk ya mace a duniya tana bukatar kudi <laughs> tana bukatar gwalagwalai as-safra wal bayda as-safra ya zame zinari albayda ya zama mai azurfa ita shi ne abin da yake bukata akwai wata musa duniya wanda ba ta son wannan ko ka bata kuɗi ko ka bata wannan in ka bata kuɗin wannan za ka sha in ka bata wannan kuma ka hotar da ita ba sai ka kuɗi ka tuka mata wayanta ka tuka mata hannayenta ka sa kunnu ta sai nauyi shi ke in ka wannan garga ka gama قال سيدي سيدي فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء لي كان صن زيناري كو أزرفا أريد منك الإسلام musulunci kawai ke so a wajen ka furta kalmar shahada fa in tuslim idan har ka musulunta fa za ka mahari wannan shi al-maharu idan ka wa mimin din fataha shi da sadaki kenan ana dajin sa kan muhur amma idan ka ce al-muhur ya zama doki eh doki irin nan doki da saboda kar mutum zai manta ce al-muhur amma din al-mahar fa in tuslim fa za ka mahari wala as'aluka ghayrahu bana bazan tambaye ka wani abu ba ba qala faman li bi zalika yace to wane ne zai tsara mana auren kan hakan waye zai bani garanti cewa in kin yi wani alƙawarin ba za ki saba ba waye zai zama shaida shine faman li bi zalika qalat sai tace laka bi zalika rasulullahi wanda zai tsaya akan wannan abu har ya tabbata manzon Allah mu je gaban shi ka furta kalmar shahada in kayi ni kuma shine sadakin sai a daura auren فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم sai Abu Talha ya tafi yana neman ina annabi yake wa Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jalisun fi ashabi manzo Allah ko yana zama tsakankanin sahabbansa kaga an gida shi ga alwali ga taidu gira zama tsakankanin sahabbansa falamma ra'ahu yayin da manzo Allah ya hango shi daga nesa kala sai ce ja'akum Abu Talhata ghurratul islami bayna ainihi ga Abu Talha nan zai zo muku kyallin musulunci na tsakankanin idanun ga alama musulunta zai kaga da ake zance da wa'ayi kenan sallallahu alaihi wasallam fa akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima qalat ummu sulaim sai Abu Talha ya labarta wa manzon Allah abinda ummu sulaim ta faɗa fa tazawwajaha ala zalika sai ya aure ta akan haka ya furta kalmar shahada manzo Allah ya na daura maka aure da ita wannan kalmar shahada da kai shiga ka musulunci shikenan ku tashi ya zama miji yanzu anan gurin idan mace ta ganka tana sanka wata kirista kyakkyawa ta ce zai shiga musulunci idan ka yadda za ka aure ni amma idan ba za ka aure ni ba zan yi ta zama na haka sai ka yadda ka aure ta sai ta furta kalmar shahada Musulunci ta yayi ko bai ba ta ga wadannan ta yabe ba domin inna wal amalu bin niyyat wa da ma da imrin da abinda ake bukata ka karɓi mutuncin mutum na zahiri ya za ka gina aqida wannan kai kuma a matsayin ka na abokin zama ka san yadda ka gina aqidar hankali waye zai shiga musulunci a karan fari ya zanto wai ya samu musulunci ɗari masu ɗari a zuciyarsa kai dai ya samu wani abu a hankali a hankali labin din imanin ke karuwa to wannan kuma ya danganci tarbiyya ya danganci karantarwa ya danganci environment din da yake ciki ya danganci abokan ya danganci abokan hulɗa su za su sa mutuncin ya haɓaka ko ya rauni ya dawo ya zama babu ko ya zama gaske ko kuma ya tsore a ƙarya kamar da dama ya musulunta akan ƙarya amma mu a zahiri ta furta kalmar shahada babu abin da za mu yi haka haka idan wani ya zo yake zai musulunta amma yanzu za ku nema masa aiki shikenan za ka yi musulunci eh za ka yi to idan ka yi musulunci fa wato musulunci na bukatar ilimi sai kana zuwa wajen karatu sai kana zuwa inda ake kaza sai kana zuwa yace din na yadda matakar mun samu aiki ne shine rufin asiri na da yanzu idan na musulunta yan uwana ina tare da su ba za su bani aiki ba za su kore ni za su yi mun kaza sai kuma musulunci ne kuka ba shi aiki musulunci ya ko bai ba da shi wannan ta mijin me ya kawo shi wajen musulunci aure in ba dan ya danta bai na zo shi bai damu ba amma tun da kace kaza yan nuna kudin yan nuna kudin kace kudi ba shine a gabana ba in zaka musulunci shikenan ina ba ta mun to wannan amma nunar musulunci yau da gobe yau da gobe to wannan karantarwa amma da kaga ya musulunta a lokacin annabi kaga ai zai shafi irin sahabbai wannan kuma musulunci sai zama gaske a hankali a hankali sakamakon karantarwa قال ثابت ثابت التلمي قال ثابت وهو الهناني أحد رواة القصة عن أنس وما بلغنا an مهما كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهرا فتزوجها وكانت امرأة مليحة العينين فيها صغر فكانت معه حتى ولد له بني وكان يحبه ومرض الصبي مرضا شديدا وتوضا ابو طلحه لمرضه او تضاء له فكان ابو طلحه يقوم صلاه الغداة يتوضا وياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه ويكون معه الى قريب الى قريب من نصف النهار إلى قريب إلى قريب من نصف النهار ويجيء يقيل ويأكل فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب فلم يجئ إلى صلاة العتمة جميل قال ثابت ثابت يا فتى ثابت ما نتي وهو أحد وهو الجناني أكون متمنى ذكر ثابت الجناني تكنت بأي أحد رواة القصة عن أنس ده ده تكن وين تكن ديو القصة كيف ترجع أنس مالك yace fa ma balagana anna maharan kana azama minhu ba wani labari da ya iso mana cewa akwai wani sadakin da ya fi wannan girma annaha rabiyatul islam maharan cewa ita ta yadda musulunci shine sadakin ta a tarihi ba mutum sadakin da ya fi wannan girma ba dan me musulunci girma fa tazawwajaha sai ya aure ta wato Abu Talha kenan wa kanat imra'atan malihatul ainaini ta kasance mace ce mai kyawawan idanu akan ce malihatul ainain imma ana nufin hasanatul ainain ko ana nufin fi ainaiha bayadun yukhalituhu sawad wa sawadun yukhalituhu bayad wato idanunta farin akwai baki bakin akwai fari inda yake bakin ya kai matuka wajen baki inda yake farin ya kai matuka wajen fari sai ce hada yi maliha matar da suka wannan matsayin ko kuma kyakkyawa ta fuskar halitta gaba ɗaya da fuskar da irin da komai to sai a ce maliha amma sai ya ce malihatul ainaini mai kyawawan ido ko mai fari ido haka za ka fassara fiha sigarun sai dai akwai kankanta ta tare da ita ba wai kankanta ta halayya ba kankanta ta halitta domin kankanta ta halayya rashin girgi ke amma kankanta ta halitta ma'ana ba ta da girman ne ita ummu sulaid fa kanat ma'ahu hatta wulida lahu bunay ta kasance tare da mijinta Abu Talha har sai da aka haifa masa da karami shine bunay yaro karami wa kana yuhibbu Abu Talha hubban shadidan abu talha kuma ya kasance yana son wannan yaron son mai tsanani wa marida sabiyu marada shadidan yaron kuma ya zo rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani wai tsanani a ɗaya gefen tsanani a ɗaya gefen shi yana son su so mai tsanani yaron kuma ya rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani me sakamakon da za ka fita da shi kenan ma'ana an jarrabi abu talha kenan jarraba mai tsanani shi ne sakamakon da za fita da shi dan ga ko mai tsanani kuma an ka an jarrabe wanda kake so kuma da cuta mai tsanani karfe kai aka wa jarraba jarraba mai tsanani wa tawaba abu talha har abu talha ya rauni jikinsa ya rame kenan shine tawaba ba tawaba na tawabu'i a cikin tafiya ba tawaba ba na halayya ba na jiki idan an ce tawaba mutumin da ya rame ko an ga kuzarin sa na jikinsa ya rabu ba karfi ba laka tattare da shi au taba'a ba'a haka akan faɗa ma a cikin larabci ko kace tawaba'a ko kace taba'a ba'a bi ma'ana da'ufa ya zama mai rauni ya zama mara karfi ya zama mara kuzari akan ce taba'a ba aljidaru ai garu din ko katangar ta ta yi rauni ma'ana ta tsage tana dab da faduwa فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة وتتواضع له وتيلوني سفد سوتر والنجارو فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأ أبو طلحة يكفن تينا تاسي ألوكة صلى الصباح يا الولاء ويأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي وجن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت قريب فيصلي معه يصلى تارد النبي ويكون معه إلى قريب من نصف النهار يكفن تي تارد النبي أمجل سنسا هذا وسد تكيا رانا ويجيء ويقيل ويأكل sannan ya dawo gida ya dan hunta shine ya kailu daga kailula ne akan ce kala ya kailu kailulatan ba kala ya kulu ba kala ya kulu ya zama daga alkaulu kenan zance amma kala ya kailu daga alkailula shine hutu da ake bayan azhar ko bayan rana ta bar tsakiya wannan hutun ka yi bacci ko baka yi bacci ba ka je gida ka dan kwanta manzo Allah yana yin wannan ko sahabi ne yin wannan idan rana ta tashi tsakiya ka je gida ka dan kwanta ko bayan ta bar tsakiya ka je gida ka dan kwanta mun kai bacci ko kuma dai na tashin ka to lokacin da ka tashi zaka koma aiki sai ka samu nan tashi za ka ce gina kasar da laraba irin saudiya irin su ina ne da zaran azhar ka an rufe office ba za a sake buɗe ba sai bayan la'asar ofisoshin gwamnati daga azhar an tashi kamfanoni daga azhar an tafi break ba za a dawo ba sai bayan la'asar karfe biyar sannan a dawo sai a tashi karfe takwas da dare kuma kowa ya tafi sa gida a yi sallar isha ya tafi saboda ai kailula kaga amma shi ba hausa ne kuma idan su kai kailula a ce kailula kaga kaga ba ina jin ba ta larabcin ba ko kuma kalmar ita ce amma ma'anar dai ba hausa ya ba da wata ma'ana dai ba nan kai kailula ba kirki ne a hausa ko dai mutum ya danyi kwana ne ko ya waske haka dai kailula ba abu ne mai kyau tunda Allah ya ce ashabul jannati yawma yuzul khairun mustaqarran wa akhiru maqilan ai daga kailula din gina yan aljanna su suka fi kowa matsayi sannan su suka fi kowa wurin hutun azhar akhiru maqilan mafi kyawun wurin morewa dakatawa shine zai kailula din gina idan abu talha yana wajen annabi har zuwa kusa da tsakiyar rana wai ya ji sai dawo gida ya tulu ya dan huta wa ya akulu ya ci abinci fa idza salla adh-dhuhra idan ya salla azhar tahayya wa zahaba sai ya sake kintsawa ya tafi wajen annabi falam yaji ila al atma baya dawowa sai kuma lokacin da aka yi sallar isha'i ita salati al atma ina fata an fahimta to a nan gurin za mu fahimci cewa gidan Abu Talha baya kusa gidan manzo Allah baya kusa masallacin manzo Allah domin inda aka sai kina cikin rinka yin zahar amma kasancewar yana nesa da wajen manzo Allah idan ya sallar asuba sai ya tsaya a can har sai rana ta fito zuwa tsakiya sai ya dawo gida sai ya danta abinci sai ya huta har kuma sai an yi sallah azhar ana yin sallah azhar kuma sai saka tafiya majalisar da Allah yana kan masallacin manzon Allah ba zai dawo ba kuma sai an yi sallar isha ina ba da mai to daga nan mai faru فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية wa المسجد ومات الصبي فقالت ام سليم لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له فهيأت الصبية فسجت عليه ووضعته في جانب البيت وجاء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه فقال كيف ابني فقالت يا أبا طلحة ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة وأرجو أن يكون قد استراح فأتته بأشائه فقربته إليهم فتعشوا وخرج القوم قال فقام إلى فراشه فوضع رأسه ثم قامت فتطيبت وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. ذكر me zai faru daga nan gurin fanfalaka abu talha ta ashiya sai abu talha ya tafi a wani yammaci lafazin al'ashiya ko al'ashiyu yana nufin yammaci wato rana ne sabon tsakiya har ya zuwa ta fata wata bibi amma rabbika bil ashiyi wani ibkar kaga al ibkar safiya al ashiyi kuma yammaci فانطلق أبو طلحة عزية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai abu talha a wani yammaci ya tafi wajen annabi wa fi riwayati masjid a wata riwaya aka ce masallaci in ya je masallacin ai yana jiran annabi kafin annabi ya fito in ya je wajen annabi kuma dai a masallacin da zai same shi dai abu ɗaya ne wa mata sabiyu sai ko yaron ya mutu fa qalat ummu sulaim sai ummu sulaim tace la yan'ayanna ila abi talhata ahadun ibnahu hatta ila kada wani ya labarta wa Abu Talha labarin mutuwar ɗansa hatta kuna ana ladi an'ahu lahu har in zanto ni ce farkon wanda zai fara bashi labarin mutuwar tasa domin annayu shine alkhabaru bi wafatil mai ba da labarin mutuwar wani akan ce na'a yan'a la yan'a yanna kada ɗaya ya shi labarin mutuwar ɗansa hatta a kuna anan lazi ana'ahu har in zama ni ce zan shi labarin, da hana kowa ya ce karku faɗa masa sai ni zan fara faɗa masa me zai faru fa hayya ati sabi sai ta kimtsa yaron kai masa wanka ta sa masa likafani fa sajjat alaihi ta lullube shi da mayafi akan gado kamar ga tunan yana bacci to kaga amfanin karatu kenan yanzu wata mutum ya wa ɗan da wanka ta samu da kabali ta yi kaza ta yi kaza da wata take zuwa karatu ko da zuwa karatu sai suke da juriya ta yi karatu sai ta fahimta amma in ba haka ba da mutum ya mutu zai zama abin tsoro fasajjad alaihi lullabi wa a fi jani bayt ta sa shi a wani gefe na cikin gidan inda da ya shigo ba shi zai fara gani ba dai idan ta ajiye shi inda zai gan shi kila yana zuwa ya je buɗe mayafin duba da ta sa haka sai ta ajiye shi a wani loko a wani bangare cikin gidan وجاء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو طلحة كما يداو وجن النبي حتى دخل عليها هل يشكو جدا وجن ما تسا ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه ya taho da waɗansu mutane cikin mutanen masallacin cikin abokanansa cewa ku zo mu gida mu ci abinci irin dai taron nan an tashi daga sallar isha'i wani zo mu je gida mu ci abinci sukan yi wa juna haka faqala sai yaya ɗana ke ciki fa kala sai ta ya abu talha ya kai abu talha ma kana mun اشتكى askana min busa'a tun da ya fara cuta bai taɓa natsuwa irin ta yanzu ba natsuwa ta ce mana inda sun yana motsi yanzu ba baya motsi ita abin da suke nufi ke da gaba tauriya ce wannan sai tun da ya fara rashin lafiya bai taɓa natsuwa irin ta yau ba wa arju an yakuna qad saraha. ina fatan ya zanto ya huta ina fatan Allah sa ya huta ana Allah sa ya samu hutu kaga tun nan gurin wadansu kalmomi ne ita abin da ta nufa daban shi kuma wani zai fahimta daban fa atatu bi ajaihi sai ta kawo masa abincinsa fa qarrabatu ilaihim ta kusantar da abincin inda take sai wannan ke nuna halaccin mutum ya shiga gida da abokanansa su ci abinci tare kuma babu laifi matarsa ta dauko abincin ta kawo sai dai fa lokacin da zaka kawo abincin ya zanto tana cikin sutura da sarrafe kanta wannan babu laifi amma ta ci ado ta yi kwalliya tana zirga zirga tsakaninka da abokananka wannan haramun ne. domin tsaraici ya bayyana ke domin ta yi tabarruji a gaban wanda ba muharramin ta ba wannan haramun ne. amma ta sanya hijabi ta rufe jikinta ba inda yake bayyana sai shafin hannu da kewayen fuska ko kuma ta sa niqabi idan bai sa niqabi ce shikenan sai ta kawo musu abinci ta ajiye sai ta tafi ta ba zama za ta yi a wajen ba ana bukatar wani abu miji kuma ya sake kiran ta kawo mana kaza kawo mana kaza ta kawo ta zuwa ajiye ta tafiya ta wannan babu fi ya halatta cikin addinin musulunci to kage wuce za ga ana rubuta gidan wannan ba a shiga sai da izini ba a shiga sai da izini yana tana da kyau kwarai da gaske ma'ana sai da izini idan mai gidan ya izini za a iya shiga to amma kuma ba wannan kadai ba ya kamata shi kuma kafin ya izini matar gidan ita kuma ta kinsa kanta ta sani tufafi na mutunci wanda za ta kare kanta kuma su baki za ta shiga kayan ya ta ya ta inda mutum zai ta sai masu ran kofar gida ka ajiye mutum to bai kamata ya wuce in ka kare fara shi fado ko bai kamata ya rega cikin gida sai inda aka ajiye ka yana daga cikin ladabi inda aka ajiye ka a waje ka daina kalle kalle yana daga cikin ladabin ziyara shi yasa aka yi fa annabi a daren Isra'i aka ce ma za zal basaru inda aka ce kalla nan ya kalla duk da Allah ya ce mun zo da fi lunir min ayatina dan mu nuna masa ayoyin mu malamai suka ce min ta bai zuya ba dukkan ayoyin Allah zai gani ba waɗanda Allah ya gada ma za a nuna masa waɗanda ba sai kalla ba kuma manzon Allah baya kalla to bai kamata ka je gidan mutum ba ya karama ka kai ta kalla kalle kai ta zare zare ido a inda aka aje ka sai ka tsaya daidai nan gurbin wannan ladabin ziyara ke me zai faru fa a tatu bi sha'ihi ta kawo masa abincin daren sa lafazin al asha'u ana nufin abincin dare al-isha'u kuma sallar isha'i da haka aka ce idan ga asha ga isha to sai a fara da asha kafin isha al-asha an gawo abincin dare ga kuma al-isha lokacin sallar isha'i yawa wanne za a fara to sai a fara tun abincin dare sannan a zo a yi sallah hikimar anan gurin shine idan mutum ya shiga sallah da cikakkiyar nutsuwa tun da Allah ya fa yazaku ba nan tun fa aqimu sala duk abin da zai kawo maka shi kan wajen tabbatuwar nutsuwa a cikin sallah ana son ka tura shi kafin kai sallah mutum na jin bawani kila zai hana shi tsawo a cikin sallah yana jin bayan gida zai hana shi tsawo a cikin sallah sai zai gama wannan mutum na jin yunwa ga abinci an kawo ko yana jin kanshin abincin ko baya jin yunwa yana haɗe yawo zai hana shi tsawo a cikin sallah sai a ci abincin sai a yi sallah bisa ga wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kharaja al-qawm wa ta'ashaw suka ci abincin isha'i ko suka ci abincin dare wa kharaja al-qawm mutanen suka tare suka fita inda ake bai la ta yuntum fantashin in ko ta abinci kowa sai ta tafi ya tafi don karka kware mutum da yawa kaje ziyara gidansa kun ci abincin dare kuma kai ta hira ka dauko wannan tun yana hamma ya kasa faɗa maka irin ka matar gidan sai ta ji jan hausinka ko in ta za ka wuce ta ji hausinka waye a ce ne ya kika saki a ni ba na ba da ce ba ba dan sakin kuma cewa ya ba ta mutum zai ba ba dan kuma zai zo a dogon hira ne to kar ka zama mai dogon hira da kaje gida abokin ka an karama ka an ci abinci dan mutu biyar ta cikin to wani zan tafi a ah, haba ta mana ai ka san mutum zai wannan kalan a ah, kai kuma sai ka cije sai ka ta to haka ya fi daɗi sannan kuma kana ce gobe ka dawo ko jibi ka dawo a a ka bari sai bayan wata biyu ko bayan wata biyu wata rana ko in shi ya neme ka ko kuma kai din wani lokaci bayan lokaci dan manzon Allah ce zurgibban tazdad ubban ka rinka yin ziyara kana fashi sai hakan ya karasa a soka amma ka je yau ka je gobe ka je jibi to sai a tsare ka ko shi sa'in matan da suke tsine wa saurayin kusa da gida suka ce Allah tsine saurayin kusa da gida jiya zance ke karan jiya zance ina jama ko dai wata zargin bata zo baka kun wallahi idan kana zuwa kullum za a tsare ka ka dan bada sha kana son ka ji din amma sai ka dan jure to sai yi tsada yi kima amma kullum ka kama hanya wannan ba daidai ne ko wajen waye ko mai da kuke da mutum ba fa kharaja al-qawm wa kharaja al-qawm mutanen suka fita qala marwayin hadisi ce fa qama ila siratihi fa wada'a ra'sahu kar kuma da marwayin wannan hadisin shine Anas bin kuma wanda ke nuna cikin hikaito addini babu jin kunya domin wani abu ne da ya shafi amarcin mahaifiyarsa da mijinta kuma yazo dai na fata labari a sai aka mutum ya kunya amma a ciki akwai hukunce hukunce na addini wanda sai an kawo kisar za a fahimta in ba kawo kisar ba za a fahimta ba sai yakan da wannan janibin ta janibin shari'a ba ta janibin kunya ko rashin kunya ba shi yasa kaga tun da farko sai ya fadda kawo qala malik abu ana. to kai idan ka zo baka san kissar ba ba za ka san ma cewa shi anas din ake nufi ba yi wani malik din ne daban mai wani dafinin sa anas daban kaga akwai dan fadda kawo amma dai kuma yayi bayani yadda za a fahimci fa kama ila فراشه sai abu talha ya tafi cikin fadarsa ba an ce masa yaron ya tsuba ba ya to kuma ai ba wani abu fa wada rasahu ya daura kansa akan shi fada dan yayi bacci sun maqamat sai matarsa ta tashi ummu sulaim fa tatayyabat ta sanya turare wa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasna'u qabla zalika ta yi masa ado mafi kyawun adan da take yi masa ada wato adan da ya zama wanda ta taɓa masa da sai kwalliya ta ci ado sama da yadda ta taɓa masa ado a da kar ka manta ɗanta ya mutu ga nan a ajiye ba a riga ma an kai shi makabarta an binne shi ba wanda wannan shine mahallin shahid din mu a sai rashin yin ado a sakamakon mutuwar wani ba miji ba wajibi bane ina fata an fahimta ثم جاءت sannan ta zo wajen mijinta sai Abu Talha hatta da kalat ma'ahu firash ta shiga cikin shimfidarsa tare da shi ma'ana ta kwanta kan shimfidarsa tare da shi fa ma huwa illa an wajada riha tsib babu abin da ya tsaya bayan ya ji kanshin turare kana minhu ma yakunu min ar-rajul ila ahlihi sai ya faru gare shi irin abin da zai iya faruwa ga kowane namiji game da matarsa kaga anan sai ya sa ya magana duk mai hankali ya san da yake ne sai ya faru gare shi irin abin da kowane namiji zai iya faruwa gare shi game da matarsa kar ka manta ya cikin turare to abin da ya faru ke ma kana laili balan ma kana akhiran layli qalat ya aba talha أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم عارية لهم عارية لهم فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوه فقال لا قالت فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك علي عارية ثم قبضه إليه فاحتسب واصبر فغضب ثم قال تركتني حتى إذا وقعت بما وقعت به نعيت إلي ابني فاسترجع وحمد الله فلما أصبح اغتسل ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه فأخبره فأخبره نعم فأخبره تقول يا شيخ فلما كان آخر الليل تأكل ذكر جندري قالت ستجلس يا أبا طلحة يا كأبو طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم ban labarin da a ce waɗansu mutane sun bai wa waɗansu mutane kayan aro sun ce ga abu kaza mun ba ku aro fa sa'aluhum iyyaha bayan su da suka ce kai ku ba mu kayan aran mu akana lahum an yamna'uhum su waɗanda aka ba aran suna da yancin hana haka su ne fa qala la in a ina ba mutum za a baka aro kuma an je karba kace ba za ka bayar ba ai ba zai yi qala sai ta ce da shi fa inna allaha ta'ala ya baka wannan sallaka ne a matsayin aro dan da babu aka baka kuma dama za a iya karba sun makababahu ilaihi sannan ya karbi shi zuwa gare shi dama aro ya baka kuma yanzu ya karbe a ransa fahtasib ka nemi ladan ubangiji ta hanyar juriya wasbir kuma kai hakuri ma'ana dan ya riga ya mutu sai da suke bashi labarin mutuwarsa abu ya fushi ya ce تركتني حتى إذا وقعت هكذا كما تزوى تفكر وسلم حتى إذا وقعت بما وقعت به kika kyale ni har sai da na auka ma abinda na auka wa. na'iti ilai yabni sannan ki bada labarin mutuwar dana da duk da haka sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ya kuma gode ma Allah falamma asbaha yayin da ya wayi gari irtasala yayi wanka thumma gada ila rasulillahi anan asbaha ba wai gari ya waye ba atahu sabahu hasken alfajr ya keto yayin da hasken ya keto irtasala yayi wanka thumma gada ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan yayi sammako zuwa wajen annabi da da mutum tabbata gare shi fa salla ma'ahu ya salla asuba tare da annabi fa akhbarahu ya bashi labarin komai bai rage masa ga abin da ya faru yaro ba ya lafiya na taho na bar shi na dauka zan je gida kaza na je gida na samu mata ta kaza ita kuma ta koyi min labarin sai ado sai kaza har sai da muka yi kaza sai inda komai ya ba mun Allah labari ba abin da ya rage masa abin da duk ya faru ya labarta to daga nan mai faru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam بارك الله لكما في غابر ليلتكما فثقلت من ذلك الحمد فثقلت يا كما فثقلت من ذلك الحمد فأما من ثقلت وزن inda kai kalmar larabci ka rasa wasalanta kuma akwai ta alqur'ani kawai ba kuma qur'ani sai ta kawo rikici ka wani lada muna eh ne ne ke faɗa maka yanzu ai ba da wasu da suke abin yake da kuma qur'ani ne ko ta kula duk in kai kalma ta rikitar da kai ko ka zama qur'ani wata rana muna jayayya da wadansu ɗalibai ana abin nan aka zo su idan amara ya amuru sai wani ce ya amuru wani idan amara ya amuru sai wani ce ya amuru wani ce ya amuru sai ce ya amuru sai suka musu sun ce inda ma ya amuru masajidan lahi wani ce ya amiru kaga ko baya da hujja ba gara mai ya amuru kila da wani gila da amma dai ya amuru inda ma ya amuru ba masajil in ka da kowa sallama nan ma da zamu jayya wani ce sai kila wani ce sakala sai mu ce fa amma man sakulan kike da kowa sai a je ka amara da haka lalle lalle ku koma qur'ani ku koma qur'ani ku kokarin haddan qur'ani ba abin da zaka yi wa kanka ga ta irin ka hadace qur'ani ba abin da zai taimake ka a fagen neman ilimi irin alkur'ani ba karamin hasara ba ce baka tsare su masu ka ba nauyin komai a kan kuma baka sai komai wani alkur'ani ka yi hasara ta karfi duk adanka duk wani wato sai ka zarfe da zaka sa da wani galila da wani shirme duk ta lokaci ka yi wa kanka kwalliya da ayoyin alkur'ani yadda ka je kowa ya ado da ka zo ka karanto aya ka zama kai ne abin sallo ba ba ga wani ta zarfe ga wani ne haka na zauna Allah ke falamma sabar tsakanin ku Allah sun yi albarka abinda manzo Allah ya musu albarka shi ma bai zarge ta ba ta ai bata kyauta ba ko bai zarge mijin ba ta da sa akai kaza ko bai zarge ta ba dan me yasa kika koyi masa har sai lokaci kaza duk manzo Allah sai ma yayi addu'a Allah sun yi albarka wannan yanzu gaba ɗaya abin da aka yi a daren ba saba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wani mai muhimmanci kun ga anan gurin yadda ummu sulaim sai ado ga mijinta irin adan da ba ta yi masa ba a ce in kina so ki bayyana ne ke wani labari mai tasiri ya kamata ki yado ya kamata ki yado da zai karewa ki zuwa da ya ga sai ta ba bayan zai ta abinci ya ga ba don ta amma kuma sai ka ji amma ko da ka ji ba a kawai da cikin wannan yinin da a jikin ka da wani karnin girki da hayaki da abinci ba da haka ta irin yadda mata suke ita cire wani mamata kuma shi ta cewa ba ta zai sai tsarin zuwa baya ko da sai abokai kallo ya fi sanya turare shan mantabi shi turare na isar da sako zuwa ga ɗanin mutu saboda kowane irin aiki idan turare ya fara zuwa a matsayin da tsarin farko sai kuma mai daɗi su zai duk abin da zai ba sai ba sai kira amma babu wannan karfin babu wannan turaren babu da zai kira nasara ko ke farata ko ke ko mutunci in kuna da kai ki kara da wanka Allah sa kun gani مجالة بارك الله لكما في جابر ليلتكما فتقل من ذلك الحمد شكرا sai koyi noyi daga wannan dara wata wannan dara sai Allah kadara ta samu juna biyu kuma na farko ta fara jin nauyin alamar juna biyu wanda galibi kila sai bayan kwana sai bayan makonni kafin ta fara ji amma sai ta fara ji me ya fara kuma وكانت أم سليم تقدم مع النبي صلى الله عليه وسلم تخرج معه تخرج إذا خرج وتدخل معه إذا دخل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولدت فأتوني بالصبي قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض واحتبس او واحتبس عليها ابو طلحه جميل وانطلق رسول وكانت ام سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ام سليم تاسسا في تكن لتفيا تارد النبي اذا النبي لا تكن حالا تفيا abin nufi idan annabi zai tafiya ya zanto da mata a ciki da waɗansu maza da mazan kuma har da mijinta lallai laifi ta bi nan tafiya ba wai ita kaɗai da bi annabi su kadai su tafiya ba haka hadisi dan kar wani ya fahimci ta ba kuma annabi shi kadai ba tare da mijinta ba kuma ba ita kuma ta fita ba tare da izinin mijinta ba ba wannan hadisi ke nufi yawanci da annabi ta tafiya ba an mijin na ma za eh, maza na biyu to idan ta san a tafiyar dama akwai annabi ba waɗansu sabbai ne aka aika wani waje ba ga mijinta na ciki ya ce a da annabi na ciki ne ma sai na je shi ne abin da yake kuma za mu ga haka idan mun zo nan gaba dan hadisi kan bangaren suna na fasara bangare za mu gani a eh, kun a ido sosai za ku gani تخرج ما إذا خرج تكن فتو tare da annabi dan zai fita wa tadkhulu ma'ahu idza dakala kuma takan shigo cikin garin Madina wajen dawowa daga tafiya da shi idan zai dawo wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce idza waladat fa'tuni bis sabi idan ta haihu ku kawo min yaron kafin kawai a fara kawo min yaron qala manzon Allah ya ce wato ana zai ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi safari sai manzo Allah ya kasance a cikin halin tafiya wa hiya ita kuma ummu sulaim tana cikin wannan tafiya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza ata al min safarin manzo Allah ya kasance idan ya zo Madina yana mai dawowa daga tafiya la yafruquha furukan. baya shiga Madina da daddare fadanau min al-madina sai sahabbai suka kusanto Madina tsakaninsu da Madina kila zango ɗaya ko wani a makamancin haka فضربها المصاد sai naƙuda ta kama un musulmi almasab kenan ciwon naƙuda ya kama ta wahtabasa alaiha abu talha abu talha ya tsaya tare da ita amma ta tana naƙuda ta kuma lalata dole ya tsaya tare da ita sai suka tsaya daga a dajin Allah manzo Allah ya yi gamsu da kun ga anan yana ake ba ya fita da take tafiyar ba da ya ciki da gidinta wanda ya rasulullah وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو طلحة يا رب إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد استبدت بما ترى قال تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد فانطلقا قال وضربها المصاب حين قدموا فولدت غلاما وقالت لابنها أنس يا أنس لا يطعم شيئا حتى تغدو حتى تغدو به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغدو به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل تغدو لك في احتبس وقد احتبس وقد واحتبس عليها ابو طلحه فماذا فعلوا؟ يتي وانت لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يتي قبل تسيا كده ثورانك اكبر ابو طلحه كده ما تسع بايع فقال أبو طلحة يا أبو طلحة يا ربي يا أبنجدي إنك لتعلم أنه يؤجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج يا أبنجدي كاسن سوى يكم فرد جامل يكم برجني إن فتتعرض أن نبنك بالتفيد زي وأدخل معهم إذا دخل كما إن تبو مدينة تاردتي يا ينبغي تبو مدينة يا الله كاسن إنا فلن تجي لو أنه وقد احتجبت بما ترى da su kuma an tsare na anan da abin da ka gani wato mata ta tana cikin nakuda ba hali da in barta kala marawacin hadisi yace ta kulu ummu sulaim ummu sulaim take cewa ya aba talha ya kai abu talha ma azidu alladhi kuntu ajidu ya na da cewa na fara daga yin wannan addu'a shike nan dole ka tarje zuciyar nan ba kaga wannan ɗaya daga cikin karamatul auliya karamar waliyan Allah alu suna ba ta inkarin karama amma ta tabbata a fili ta hanyar sahihiya daga kuma salihin bawa kowa suna mutsaya salihin bawa musulmi ne cikin sabon manzo Allah ga matar kuma salihar bawa ita na kuma ta kama ya daga hannu ya ubangiji ka san yakan faranta mu rai in tare da annabi sannan yakan faranta mu rai in ji tare da in zai fita mu fita in zai dawo kuma dawo tare yanzu kuma gashi mun da dawo kuma annabi zai kuma gida ba tare da ni ba shi ba rikin ba ce kuka da nan ba ya annabi zai kuma gida ba tare da shi ba amma me yasa mun cire cutar wannan abin da kai kuka zuwa ga ubangiji sai ubangiji da ala ɗauke mata ciwon nakudan nan take sai a ah, abu kula ai bana jin komai ka to sai suka tafi suka suka shiga dai madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka an sa masa addu'a ta shine tace da shi ma ajidul ladhi kuntu ajidu fan talaqa marwayta zuwa yace sai suka tafi قال يتي وضربها المصاب حين قدموا سنة داو وجدا فتو نقرا فضاو يكون الله فولدت غلاما سيتها في يارو وقال لابنها أنس وقالت لابنها أنس تكي دتنت أنس ضمان يا أنس يا كأنس لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله وأن يارا بازي قندن وأنا أبو با حتى كاوسا مقود في وودن النبي وبعثت معه بتمرات وبعثت معه بتوراة وبعثت معه بسماوات قال فبات يبكي وبت مزمحا عليه أسارعه حتى أصبحت فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برزة وهو يسم إبلا أو غنما قدمت عليه فلما نظر إليه قال لأنس أولدت بنت من قال نعم فقال هو فأخرج لك قال فألقى ما في يدي فتناول الصبي وقال أمره شيء قالوا نعم تمرات فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ضرر التمر فمضغهن ثم جمع بزاقه ثم فزر فزر ثم فزر فاه وأوجره إياه فجعل يحنك الصبي وجعل الصبي يتلمض ونص بعض حلاوة التمر وليد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انظروا إلى قبض الأنصار التمرة قال قلت يا رسول الله سمي قال فمسح وجهه والصحاب عبد الله ماذا فارد غدا فضعف وضعف معه بتمرات ta ɗauka yaron wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kwayoyin dabino tare da tamara wato dabino kaɗan haka a hannu kila guda uku ko guda biyar ko nawa makamacin dabino kaɗan dai aka tafi da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana arziki fa ba ta biki yaro yawa ya kwana tur yana kuka da abinci ko cikin dare ko da ya cikin dare kuma an ce sai gobe za ka yi wajen annabi kuma annabi ya ce an haife shi a kawo shi ma'ana ita kuma tana son tawa da ana cewa wasiya wannan yaron bai kamata a barke su kuma ba sai an tafi wajen wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yaro ya kwana da ku wa bitu mujlihan alaihi ana zai ce duk kuma na kwana mujlihan alaihi na dan karkato na zuwa gare wato ya dauki ka tallabe ya dan yi haka da shi shine mujlihan alaihi daga aljanahu ne wa in janahu bisalmi سجن لها وتوكل على الله انه هو سنه وتوكل ان مالوا الى ثم فمن اليها اذا ان كركتوا زوا ثم كما تكتب وكنت وتزن فبك مجنا عليه وكانوا الى كارب الى وكانه دغا الكلاء اتري الى الابل قل من يكلفكم بالليل والنهار من الرحمن يعني من يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربكم وارضوه حتى اصبحتم har sai da na waye gari in ji anan akan wannan hali a ga yaron yana hannunsa yana ta kuka shi ma ya zo da haka dan bai ya gama ga mahaifiyarsa fa qadaitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai ne gagga ne ne samu ko zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi burdatu ya sanya babu da ake kira burda wato mai kuwa gaba hudu ya kuma shi akan kenan haka ba riga ba ke a cikin wa huwa yasmu ibalan aw ghalan a lokacin manzon Allah na sanya alama ga imma dai kuma ko kuma tuwaki tumaki da awaki kamar alaihi da aka kawo masa imma na zakka imma kuma na ganimar yaki kafin a kasa samu san Allah na sanya musu alama shine yaki mu daga sima ne sima wanzu duniya da na nasimu go alal qur'an asima shine obaku alama sanya alama ko sukan sanya alama ga dabbobi ko daban-daban ko a ɗauki kyalle a kawo a wuyan ko a jikin gwamnati yadda za a bani ko a bambance su da wasu inda sun yi kama da shi waɗansu kuma sukan kwanye karfe sun kai zafi sai su zana ma babba duk dai alama to amma wani zana yawanci zafin baya zaka cikin sata ta ko har yanzu ga inda zafin zafi kawai yana kona mai daki to shi ma ɗaya daga cikin sanya wanda ya hana da ya nuna mana da wacce manzo Allah ya sa alama ba amma dai sanya alama ga dabbobi dan ware waɗannan daban waɗancan daban waɗancan daban ka duba aiki irin wannan wanda manzo Allah yana da ba shi wani sahabi zai kai amma sai kitabi ke yi kansa sallallahu alaihi wasallam saboda al'ummar musulunci al'umma ce ta aiki ana son kowa ya zanto na bayar da masuliyar ko musamman gaba yana yana bayar da horo kenan ga mutane don su gani su ma فلما نظر إليه يا عند ذا الله قال بنت بنت da ummu sulaim ta hawo shahin فقال زي ما قال لك رويدك أخرج لك دم جراء مكملة من زومك رويدك أخرج لك دم جراء كم in kammala abin da nake na sanya dabbobi a waɗannan dai in ke banta kai na kan kai ku gulaka wato in ke banta gulaka sai da wani abu baya kwakwalwa ta kafa wurin fuskanta don bukata ka kala abu zai ce fa alqa ma fi yadihi sai manzo Allah ya jefar da abin da ke cikin hannunsa fa tanawala sabiya sai ya karɓi yaron wa qala yati amma ahu an aiko da wani abu tare da shi qalu na'am tamara suka ce eh ga da an zo tare da su fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'd at-tamra sai manzo Allah ka kawo da dabino kaga ba duka ba ila daya ila malamin dabino fa ma rawahunna manzo Allah ya tauna dabino din thumma jama'a buzaqahu ya tara yawon da ya taru a bakin sakamakon tauna dabino din thumma qadara fahu sannan ya bude bakin yaron wa aujarahu iyahu sai ya dora masa shine aujarahu fa hannu ko tabiya sai ya rinka da kirjin yaron haka yana kan bugan kirjin sa haka dan abin da yake cikin makogaro ya tsufa ga ya shiga yaron hadi ko ne shiga ciki wa ja'ala sabiya yatalammalu yaro da yake zaki sai ya rinka lafiya kan shine akan ce lamaza yalfuzu akan ce lamaza ya talamazu dan mutum ya rinka zahawa wajen yana lafiya kan abin da ke laifin abin da zuba a gefen bakin sa kaga ya ji daɗi ke ina kowa ya fita kula kudan ta kuma zama abin da ma dai kowa ya fita mutum ya zama ya ce wani abin da ke gefen nan ko gefen nan shine a cikin وجعل السبيل يتلمذ اي يمت بعض هلاوه التمر yana lallace wani sashi na zaƙin dabino din wa yi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi bakin manzo lalata sallallahu alaihi wasallam tabbata da shi wa kana awwala man faqama ma zalika tabi ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zan to farkon abin da ya bude ya'yan hanjin wannan yaro shine wato yayan bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane bal masjid ina ganin kamar lafazin alatin nan kamar waɗansu marwaita ne suka kawo ka amma kamar ko da babu ita ma'ana za ta tsaya ala za a wato fakan awwala man fata a zalika sabi riko riko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zanto riko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man wato man dinnan a matsayin mata suke domin dai mun san da dillu ala ala ma fa ala dalil ala amma wani lokaci sun kan suna zuwa da ma'ana man amma sun suna zuwa da ma'ana man yusabbihu lillahi ma fi samawati kada ma kana wa dole kuma ma fi samawati amma yusabbihu lillahi samawati kada wa dole wa fi inna kada man man law ka tawu المهم فقال دون الله يقول الى هب الانظار فدون وجود مثلا مدير الفكر كن دبير الى هذا القدر منا ولا تدخل فيه

da aka yi rufin wanka sai Allah ya san da wani kaga Allah ma sai karanta قال فقال رجل خفيف وسأل عبد الله بن قال قال بالطيائف والسياق ومن طريقه البياتي وحبان وأحمد والزيادات كلها له مشروع bayan shi cewa wato cikin mutum ka fara da mu rajulun da aka sami wato yara kowa sun fito daga cikin tsakon rajulun kafir ko yaya masu yawa sun fito daga cikin tsakon rajul ne na rajul rajul kuma shi ne wanda yake tafiyar kafa ba a yin doshi ba abinda ake nufi dai jarumai don mai tafiyar kafa jarumi ne kuma ko kan kaza a yi tafiyar kafa sai kada abdullahi bai faru shi wannan ya abdullahi ya yi shahada a yakin da aka yi a farisa wajen kokarin buɗe fara an gane ko أخرجه الطوالسي أبو داود الطوالسي وتوانا حديثي وسياق له جيدا حديث ومن طريق البيهقي ده البيهقي رويته وابن حبان حبان وأحمد الإمام أحمد بن حنبل والزيادات كلها له كما سيأتي بك زيادة عندك في حديث من كذا رواية عام وراه البخاري ورواه البخاري ومسلم وكتب على عيسى في الله الصدوق ورواه البخاري حكما في أوله والزيادة دون له والخامسة والثالثه في والخامسة أثر والثالثة أثر والثالثة أثر للبخاري والتاسعة عشر والثامنة والعشرون لمسلم وثالثها لأحمد كما سبق وقد أتيت عناية خاصة بجانب روايات هذه القصة وألفاظها لما فيها من روعة ودلالة وليأخذ الإمام عنها فكرة وليأخذ القارئ وليأخذ القارئ عنها فكرة جامعة صادقة وبذلك تكون العبرة والفائدة. haka bukari da muslim sun rawaito hadisi kafaran ko da ta kaice kafaran ala kashfi wafatu shabi wa ta kaice ne kadai a bisa ga kissa mutuwar yaron banda sauran bayanai وروى النسائي قسما من أقوله حتى إمام النسائي يقول daga farkon riwaya din ziyaratu al-ula lahu ziyaratu farko ta imamu an shi والسادسة والثامنة جاء بطل تجرة التسكر والخامسة عشر السابعة والثالثة عشر للبخاري والتسعة للبخاري والتاسعة عشرة تسعة عشر والثانية والعشرون بتاع كلمة إلى مسلم مسلم وسائرها لأحمد كما ترى قال يا بطل إمام أحمد وقد عنيت إليك fasa bidan irwaya fi hadal kisa ma sai na ba da kulawa Salawa kuma sannan wajen tattara ruwayoyin mai kisa wa alfazu hadal kwanta lima biha da ra'atun wajala saboda abin da ke cikin kisar na ban tsari da kuma girman ma'ana wani ya kuwa alfazu an ha fitar kan kuma su mai karatu ya samu tattunani tattunani ga mun ne game da kisar ba tunani a wajen ba sadika wanda yake na gaske وبذلك تتم العبرة والفائدة ده وأزيد بكون فائدة ذات Allah da kai kai masu da gafara Allah ran dai wannan tsaron laifi bane ta tsaron wannan riwaya ta ta ta ba a fiye da abin da kuma kuma ta yana cikin ilimin hadisi yana da kuma take ta nan wurin ana dai idan kun lura da hadisin gaba ɗayan fa duk abin da ya samu alaika ba batun cewa yin cewa kada mu kace yi ado ya fi kan ƙarfi da kala ƙarfi da wannan zuwa wani aita kama ta wani haka ta wani ba ya fi kan ƙarfi wanda ko da bayanin ko ko ko ta kaba assalamu